to um, jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurare na kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah uh, sako ne gaskiya mai uh, da na zo sanar nan gaskiya na shasha kiraye kiraye sosai uh, tun da safe kiraye kiraye nake sha sannan kuma umarni kuma da aka bani da ba zan iya um, sallake wannan umarni ba shine kira na ma'aifiyana da ta yi mini magana insha Allahu duk abin da ya faru kowa ya hakuri ba halina ba ne um, mutum ne a bi da a bika da rigima da fitina tsawon shekara ɗaya kana ta haƙuri ka ce a'a ba komi ba komi ba komi na gani abin da ya husata ni sosai kenan amma ah, kuma dole in dai umarni ya fito ga mahaifiya dole ya kamata dole ya kamata ko menene ka bar shi ya wuce Allah kowa ya hakuri shikenan ya wuce na janye ban bawa kowa komi ba ban taba tura ko ban taba ma ban taba tura komi ba ban taba bawa kowa komi ba komi ya wuce kowa ya hakuri ba wanda na taba bawa kowa komi ban taba bawa kowa komi ba na janye ban taba bawa kowa komi ba ban taba yi ba ma to Allah ya taimake mu muyi, Allah ya saka mu kowa alkhairi ah, ah, shi ke na gani shi ne iya sakon kuma duk da suka ke kira ni manya-manyan malluma abokanan arziki na muku godiya sosai domin wai duk abin da za ka yi mutanen arziki ke kiran ka su ce maka yi ko ka yi? abinda mutanen arziki za su kira ka su ce maka a'a babu ka yi. masoyanka ne masoyanka ne shi yasa ina yi muku godiya duk waɗanda suka kira ni waɗanda suka nuna ba girmanka ka ne. kaza kaza na son soyayya ne wani ma ya kira ni shi ga ya hau faɗa ya ce a'a baka gya, bai yi ba baka gyara ba bai dace ba wani kuma ya ce wallahi lalle kayi hakuri lalle kayi daidai kayi hakuri duk ko duka gaba daya na maka godiya kuma to abin da ya faru laifina ne umarni ne daga mahaifiya duk abin da ya faru na ɗauki laifin laifina ne ya wuce amma amma duk wanda ya sake taɓa ni wallahi shi na ja masa layi wallahi wannan na janye na bar shi laifina ne kamar kan da mahaifiya ta faɗa haka ne laifina ne na janye na ɗauki laifin kuma ban ba wa kowa komi ba kuma ban taɓa ba wa kowa komi ba ya wuce ban ba wa kowa komi ba kuma ban taɓa ba wa kowa komi ba na janye babu babu abun da na taɓa ba wa kowa ba ban taɓa ba wa kowa komi ba ban taɓa ba wa kowa komi ba kuma ban ba wa kowa komi ba ya wuce kamar kan da nake faɗa kuma video ma da na ce dan zo in yi karfe takwas an fasa ba za a yi ba insha Allah ko ya wuce komai ya wuce ah, insha Allah sa ah, na gani shine iya shine ah, a iya zance na da zanya nan insha Allah sa komai ya wuce malam mudassir Adam eh, dan auta Allah saka maka da alkhairi buf mallumin da aka kira ni na ɗarika da izala gaba ɗaya na gode muku sosai gaba daya abokan arziki sosai gaba daya kuma da matana ta nuna ba ta so haka ba ta son haka ni hakuri kuma na yi hakuri kuma duk wanda aka bata mai sarai ya yi hakuri duk wanda ransa ya bata a haka ya yi hakuri ba zan so a ah, tsawaita maganin ba na ganin shine iya maganin da zan faɗa Allah saka wa kowa da alkhairi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kowa ya hakuri kowa ya hakuri ayi hakuri saboda Allah